Talata 20 ga watan Yuni shekara 2023 kuna tare da sashen wasu na Studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanun su. Yau 20 ga watan Yuni kasashen duniya na bikin ranar tuni da 'yan gudun hijira muna tare da tsokacin wakilin shugaban kungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da 'yan gudun hijira a cikin labaran. Mazaunin karkara da dama ne suka samu horo kan dabarun shawo kan rigingimu da ke tasowa tsakanin manoma da makiyaya a ƙarshen wannan satin a maraɗe. a rahoton na musamman na wannan maraicen zai mai da hankali kan yadda mazaunan ƙauyen tingira arewacin talaberi ke tafiyar da rayuwarsu a cikin sabon gurin da suka koma da fatan auna lahiya ga labarun kamar yadda suke 'yan kasar mali da yawansu ya kai 476 da suka hada da mata da yara da kuma mazaje ne hukumomin kasar algeria suka koro a satin da ya gabata kuma suka aje su a sama ka kasar algeria a cikinsu akwai maza 64 mata 143 da yara 269 a cewar kungiyar da ke kula da su a cin asamakar wannan mutanen 'yan kasar mali 'yan kabilar dausak ne da suka samu mafaka a kasar ta algeria Yau ne kasashen duniya ke bikin ranar tuni da 'yan gudun hijira maudu'in na bana shine sa rai nesa da gida. A birnin Yamai kungiyar da ke kula da 'yan gudun hijira ta gabatar da wani taron muhawara inda wakilin kungiyar ya bayyana cewa kasar Nijar na ɗaya daga cikin kasashen da ke tallafa ma 'yan gudun hijira. Emmanuel Jinyak wakilin kungiyar UNHCR a kasar Nijar a cikin firarsu da Fati Malam Yaro. le Niger est aussi exemplaire. Niger ta zama gagara misali dangance da tsinkayenta na nesa, kyautatawar ingantawa da girka karbuwar 'yan gudun hijira a cikin al'ummomin da suka karɓe su inda suka samu zaman lafiya da tsaro. Hakika hali ne mafi ƙarfi na sake rayuwarsu tare da taimakawa ga ci gaban al'ummomin da suka karɓe su. Hakikance Niger ta yi haka tare da baiwa 'yan gudun hijira 'yanci da kuma samun aiki, rubuta 'ya'yansu a makaranta mata samun tallafi kamar wurin zama kiwon lafiya ga 'yan gudun hijirar da ke nesa da garuruwansu sun samu karbuwa turba ce ta sa rai kuma mu kanmu muna ba su damar sa rai akan halin da muke ba su don su wadata su zaɓi rayuwar da suke bukata mun lissafa da muhimmancin ilmantarwa da ya baiwa ɗaliban jami'a na najeriya da ke difa su yi jarrabawarsu bisa wata yarjejeniyar hulɗa tsakanin ministan ilmantarwar nijar da na najeriya Nijaya. jami'an tsaro talatin na cibiyar da ke kula da kare yara da mata na ɗaukar horo a birnin yamai kan yadda za su tunkari hanyoyin shawo kan matsalolin cin zarafi a ɓangaren jinsi tsarin da ma'aikatar 'yan sanda ta ƙasa tare da cibiyar geneva a bangaren jagoranci da tsaro da kaf suka girka a cewar shugaban cibiyar da ke kula al'amuran cin zarafin mata da yara zuyar hassan hausaizin musgunawar da ake fuskanta bangaren jinsi na ci gaba da faruwa kenan ya kamata a ba jami'an sanda wato horo kamar yadda ta shaida ma nafisatu adam sirfu Kullum muna rajistan kesi in musgunawa kan jinsi cikin sagushen bincike kamar fyaɗe, bugu, neman fyaɗe, safarin yara ƙanana, taɓe-taɓe kan yara waɗanda ba su wuce shekara goma sha takwas ba. Wannan duka laifuka ne kan doka da muke rubutawa a nan sagushen da ake tsarawa da kula da yara ƙanana. Kuma ana kula da su har tsawon bincike. Wannan lokaci na hutun makaranta muna rajistan kesi da yawa don yara suna a gida. Don haka muka ga ya dace mu tattara shugabannin rundunar tsaro ga yara da da basu balaga ba da mata don su ƙara sanayya kan abin da ya shafi jinsi don saboda kula da su ta yi tasiri ya kamata a samu kwarewa sama abin da ya shafi cin zarafi kan jinsi don ƙara ƙoƙari a gaba don rage waɗannan kesi in musgunawa kan jinsi. matsalar rashin tsaro na neman ta kaka gida a gudunmar gingime misali mazauna ƙauyen gagala da ke a nisan kilomita 13 da gingime na fama da matsalar fashi da makami dalilin da ya na wasu mazaunan ƙauyen ke barin gidajensu suna kwana cikin daji aisa umaru mai garin ƙauyen na gagala ta yi kiran magabata na su kama su ɗauke a cikin firarsu da maina abdullahi tsaro wannan a wurinmu ya barbare ko nan bayan ma bokon haram sun zo sun kakkashe mu mutane yanzu da muke magana muna ji tsoro yanzu haka mutane na saura ba su kuna gida gwamnati kullum yana ce yana kawo soja yana kawo ba mu gani ba har yanzu muna nan cikin fargaba jiya wannan hadiri da ya dauko kowa ya bar gidan shi ya gudu sai da sahi muka dawo a jiki wannan iska da zaka ji to shine yanzu ni takan shi na ina roƙon gwamnati su ji mu su firefe su me su kumandai gouverneur su ji tausin mu in mun bari garinmu mu ina za mu babu inda za mu je mu tsuguna ba namiji ba kadai yana jarumshi. mace ma in ta tashi ta tsaya tana yi jarumci in tsaya in yi ma al'umma aiki a cikin zumar daukan ɗawainiyar kanta da ta marayu sha biyar da ke daukan su tana ciyar da su gida beguno mai kimanin shekaru sittin na sida gawayi a kasuwar dosu tawagar studio kalangu da ta kai ziyara aiki a dosun ta hira da ita ga kuma shaidar da ta bamu. abin da yasa nake sai da wannan gawayin shine ba ga ɗana ya tafiya zuwa garin lagos sai allah ya masa rasuwa sai ya bar mini 'ya'yansa sai ya zamanto ba ni da mai taimaka mini ni da yaran nan sai na shiga wannan sana'ar sai da gawayin to yau suna samun ci da sha da takalman sawa ina samun wannan gawayin ne daga itacen da nake girki da su in tara in na cika sako ina sayar da shi shika biyu zuwa ɗari biyar wani bi kuma ina samo shi daga ƙauyen kargi bango don samun abin da zan ci nesa na shige shi in je in tara hannu baya gyara ne wani wuri in ka tayi ba a baka sai dai kuma kai ta faɗa da matan mutane amma in ka sai da wannan gawayin ka samu abin da ka samu mutum goma sha biyar nake cisuwa da hannuna ni ce koman su har ma in sun yi milati ni ke ɗawainiya da su in na samu abin da zan sai suwa ina zuwa in kun ban samu abin sai suwa ba ina zama na in huta karkashin baidi. mu dakata dai abin nan na doso don sanin takamaimai yaya ake hada dodowar batso wadda mata ke amfani da ita don kara ma girkin su ɗanɗano a cikin rahoton da tafi ta shirya muna tare da fati mai sai dodowa a kasuwar ta doso ina sai da daudawar batso ina sayar da miya kuka ina sai da wake daudawar ni ce ke yin ta da kaina amma sai an taimaka mini don kasan cikin komai ana son a dafa ma mutum in ana son a yi daudawa ga yadda ake in aka aza tukunya saman huta sai a saka ruwa cikin tukunya in ta tafso sai a zuba ɗiyan yakuwar a yi ta iza huta ana kaɗa kanwa in ta dahu ana tsame ta a yamutsa da kyau a sa cikin mana a rufe in ta yi kwana biyu a dare na uku sai a saɓe. in safiya ta waye sai a shanya wallahi kam in Allah ya bada sa'a wannan aikin yana da riba tunda yaranka baka rasa wani abu da zaka basu in an kana wani biki kuma kana iya kai gudunmuwa kana samun kuɗin da kuma zaka sayan wani dan kwafto kasa cikin baki abinda Allah ya ci da kai dai ne zaka samu ta samu muna saida ta 150 rabi kuma muna saidawa da lafiya kungiyar mazaunan karkara ta Maraɗi ta gabatar da wani zaman taron bayar da horo a ranar Lahadin da ta gabata zuwa ga mambobin nata na birni da na ƙauye. Manyan batutuwan da aka tattauna kansu sun karkata kan ba mahalartan horo kan rigakafi da kuma shawo kan rigingimu idan sun abku tsakanin mazaunan karkara kamar yadda Galo Badaje magatakardar ƙungiyar kuma ɗaya daga cikin masu bayar da horon ya shaida ma Muhammad Mamman. Sabbin garuruwa na ƙananan hukumomi a cikin gunduma su ne ɓangaren da muka fi mayar da hankali a kansu a cikin ayyukan da muke gudanarwa saboda ɓangare ne da ke da arzikin albarkatu da ya kamata a kare wajen fasalta filaye. Akwai bukata a tsara abubuwa da kyau domin a samu alƙaluma da bayanai na rahoto mai inganci bisa tafiyar da ayyukan kundin fasalta karkara kamar yadda ake cewa cewa muna cikin lokacin da muka fi gudanar da ayyukanmu na kare filaye. Duka waɗanda suke da filaye suna buƙatar samun takardun da ke ba su damar zama mallakinsu. Sannan da waɗanda suka ɗauki hayar filayen su ma ana ba su takardun yarjejeniya domin tabbatar musu da haƙoƙinsu na baiwa daraja ga waɗannan arzikin albarkatu. mahaifan yara da dama da suka koma da zama ko kuma aiki ya kai su ƙasar cote d'ivoire ba su ba takardun mahaifan wato su muhimmanci ba musamman ma takardar zaman ɗan ƙasa saboda sau tare sai bayan yaran sun kammala karatu har sun kai matsayin neman aiki lokacin nan ne ake faɗi ka tashi na neman takardu alhali ko ƙasashen biyu sun amince ma tsarin bin takardu wato na ɗan kasa guda biyu abdu abdurrahman mai kula da al'amuran ilimi da horo a ƙasar ta cote d'ivoire ya mati al'amur ƙarin bayani Akwai iyayen da suka daɗe a nan Cote d'Ivoire. 'Yan Nijar ne suna samun matsalar samun takardun haihuwa ga yaransu da suka haifa a can. Musamman takardar cikakken zama ɗan ƙasa. Saboda kun san bayan kayi karatu ka samu diploma domin samun aiki sai an tambaye ka kawo waɗannan takardu na zama ɗan ƙasa. Alhali Nijar da Cote d'Ivoire ƙasashe ne biyu da kowane ɗan ƙasa yakan iya samun takardun haihuwar na ƙasashen biyu. Ina ganin ya kamata a wa gwamnati gwiwa a wannan fanni da ke iya samun damar alawus na gurbin karatu saboda akwai da yawan ɗalibai da aka haifa a nan kwatirewar da iyayensu 'yan Nijar ne waɗanda bayan sun samu bakaloriya suna iya amfani da alawus na karatu kamar 'yan kasar idan suka cike ƙa'idoji. jiya aka buɗa babban zaman taro karo na hudu na mashara'anta ta kwanni da aka maida madawa wannan kuma don yanke ma mutanen da ake zargi cikin al'amuran ashar suka wakana a bangi a watan nuwamba shekara ta 2016 inda mutum 22 suka rasu hukunci gari kaɗan daga cikin furucin da babban alkalin ƙasa bangaren mashara'anta ta kwanni cewa da wazirin mamman yayi da hamza nomau ya haɗo mana. kes ɗaya ne da ya shafi fiye da mutum 20 da ake tuhuma akan zarge-zarge daban-daban da za su gabata gaban kotu bisa dalilin laifuffuka kamar kishin gilla sanya wutar gobara da gangan ga gidaje bugun kisa da makami haɗin kai a yi kishin gilla saka gobara da gangan wadda ta haddasa mutuwar mutane wa'annan aika-aika sun wanzu ne dangance da tashin hankalin da ya afku a shekara shida a bangi a wannan ranar wata haukar ɗan adam ta hawa wannan gari wacce ta haddasa mutuwar mutum 22 a cikinsu wasu sun mace cikin wani kazamin yanayi don ko akwai wa'anda aka kashe ta sa musu wuta tare da yaransu wannan aika-aikar da ba ta da dalilin fahimta da kuma ba za a iya hujjantawa ba a cikin tafarkin demokaradiyya da kuma cikin ƙasar da dukkan mutane na rayuwa cikin sararin zamantakewa ɗaya kamar 'yan uwa ne kamar yadda kundin ƙasar mu ya zayyana wagga shari'a za ta zan turbar sulhu tsakanin al'ummomin biyu. communauté. Madalla yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Rahoton na wannan maraicin ya karkata kan batun waɗanda suka baro su a tsibirin Tadras da ke kan iyakar Talabere. inda sama da iyalai 400 ke gudanar da su tun 15 ga watan Disamba shekara 2018. Yau shekaru biyar kenan da wannan mutanen suka baro ƙauyen nasu wato na Tingana arewacin jihar Talabiri kuma suke ci gaba da rayuwa a sabon gurinsu da suke a cikin tsanaki kamar yadda rahoton Habibu Garba ya bayyana. Biyo bayan kashe kashedin da wani gungun masu ɗauke da makami suka yi ne, ‘yan gushi daga garinsu suka tsinci kansu a wannan hili mai marabbaɗin eka biyu. Bari mu saurari Bubakar Moru wakilin ‘yan gushin da ya bayyana yanda a yau suke rayuwa. Kirgo Fuharai. Da da muke gida, ‘yan ta'adda sun zo suka kashe muna mutane. Da sati ɗaya suka sake dawowa suka ce duka namijin da suka sake dawowa suka tarar to lalle za su hallaka shi. Shine muka baro garin muka zo wallahi da muka zo nan wasu suna fatauci wasu kuma suna dako da tarko go kai kai no torkai idan mazan suna yan sana'o'insu na samun yan kudade a cikin birnin tilaberin su matan ana damawa da su ga dukkan lamuran daukar mataki shugabar matan yan gushin mamu abdullahi duk in wani abu zai faruwa cikin birnin tilaberi sai an ce mu zo da jama'a garinmu ba su bar mu a baya ba in taron ranar matan duniya ne takwas ga watan maris shi ma haka muna zowa mu tattauna da juna yanzu mun fahimci juna komai sai sun dama da mu muna godiya zamantakewa tsakanin al'ummomin da suka baro garuruwansu da 'yan asalin garin na gudana yadda ya kamata ana auratayya tsakanin matasan al'ummomin biyu balkisa wata matashiya ta tilaberi ta bada shaida ko wancan satin da ya gabata wasu sun zo neman aure cikin gari wannan yana da kyau ba don mutum ya gusa daga mazaunin shi bane za a keɓe shi kamar wani bare mu duka ɗaya ne tunda abin da zai iya faruwa ga wani kai ma hakan zai iya samun ka don mutum ya guso daga wani wuri ne ba iya auren shi mun yi kam sai dai in Allah bai kaddara auren ba mahukuntan da'irar sun gamsu da wannan kyakkyawar haɗin kan mataimakin magajin gari mun kai da a sage tun zuwan su har zuwa yau ba mu da matsala ko ɗaya da su mary shaida ce ba a taɓa samun matsala tsakanin mutanen garin da kuma mutanen waɗanda suka baro mazauninsu ba. Idan 'yan gushin sun samu dacewa da mahalin da suke ciki ya samu ne saboda al'ummar da ta karɓe su gwamnati da abokanan hulɗa sun gama ƙoƙarinsu. Nan muka zo ƙarshen labarin na sashen Hausa a huta lahiya.